A lokacin bukukuwan sallah karama dai bisa al'ada lokaci ne da ake yawan samun batan yara musamman ma lokutan bikin sallah. Wala Allah a yayin kallon hawan sarki ko zuwa gidajen shakatawa a wani lokacin ne ake a wannan lokaci ne ake samun yawan batan yara. Akan haka ne dandalin VOA ya zanta da wasu iyayen yara na irin shirin da suke yi na kare afkuwar haka. Nakan ɗauke su da kaina, nakan raka su su je su gaishe da duk wanda za su gaisar mu je mu yawo, idi za mu biyo gidan iyaye na su gaishe su kai su wajen da ake yan wasannin yara Ke za su tafi wata unguwa ko ni zan je wata unguwa tare da su muke tafiya ko da ziyara ne in muka tafi da su tare ni nake iban su a mota na kai su inda za mu je ko mu dawo gida siyar magana na kan hana yara na zuwa ko ina illa ziyara wajen yan uwa su ma dole sai da babba in dai za yaro zai fita to ka hada shi da babba mai hankali idan ka hada shi da babba mai hankali in Allah da za a samu sauki gurin al'amuran komai amma kar a ce kawai yaro ya yi gabansa ya tafi ko wani wuri da ake wani taro faru. Mun kuma tambayi barista na Bahani Usman mataimakin kwamandan hukumar Hizba na jihar Kano dangane da yunkurin hukumar ta Hizba a kanan Najeriya ga kuma abin da yake cewa. Hukumar Hizba duka bukukuwan sallah da suka hada da karamar sallah da babbar sallah tana yin shirye-shirye na musamman don tabbatar da cewa an yi bukukuwa lafiya an yi abubuwa bisa tsari da koyarwa ta addinin musulunci. Kada su kuskura su yi askin banza duk ran da Hizba ta yi Allah ragab da yaran da ya yi askin banza irin wanda suke na kaucewa tarbiyyar da al'ada muna da wanzamai da muka tanada na musamman za mu kawo su Hizba mu musu aski mai da su su daidai da tarbiyyar mu ta addinin musulunci sannan banda harkar shaye-shaye mun fuskanta a wajen bukukuwa kamar gidan zu da sauran wurare zaka ga ana amfani da wannan dama maimakon azumi ya kare a ci gaba da ibada sai kuma a buɗe wani shafi harkar shaye-shaye nan ma akwai squad da muka tanada da cewa duk yaron da muka gani ko yarinya da muka gani a cikin kayan maye ko da ko yanayi na maye tabbas za mu kama su za mu kabatar da su gaban hukumar hisba dan ɗaukar matakin da ya dace a kansu sannan banda shigar banza akwai maza da zaka ga abin bakin ciki yaran mu sai su dinga wani wai shiga as down daga shi ma mun yi su shi na musamman cewa irin wa'annan yara za mu kamo su mu kwace wa'annan wanduna muna kira ga iyaye cewa irin tarbiyyar da da ake ya kamata a dawo ta uba ya ɗauki iyayensa a daidaita sahu ko babur Allah ya sare masa ko mota ya kai su wajen da za su je su shakata ya ba su awa daya su je tare ma su kewaya tare in ta zama dole sai an bar yara su fito to a haɗa su da manya masu wayo waɗanda za su kula su dinga kula da shige da ficen wa'annan yara a ɗauki lambar waya ta uba yan uwa a rubuta a ajiye a jihun yaro in case la kadar ba fata ake ba cewa yaron ya bata cikin yadda Allah ana kawo shi hizba ana duba aljihunsa a galan ba sai a kira shi a sa da shiga iyayensa muna tabbata wannan aka hakan Allah da za a samu sauki fatan dandalin VOA da ya yi bukukuwan sallah lafiya da fatan iyaye za su sa ido akan yaran su baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya